ba sabon batu ba ne cewa sarakuna a matsayinsu na iyayen al'umma suna bayar da gagarumar gudunmawa wajen daidaita al'amurra da kuma ci gaban jama'a da yankunansu sai dai wasu lokuta sarakuna kan fada tsaka mai wuya musamman idan aka tuhume su da tsoma baki ga lamuran siyasa ko kuma wasu lamurra abinda wasu lokuta kan kai ga a cire sarki ko a rage masa daraja kamar yadda ya sha faruwa a wasu jihohi na najeriya yanzu haka a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya akwai sarakuna da ke dakon hukuncin da zai biyo bayan gurfanar da su da gwamnatin jihar ta yi gaban wani kwamiti a kan tuhumar sun taka rawa ga jam'iyyar adawa ta pdp a lokutan zaɓukan da suka gabata na nemi jan bakin wasu daga cikin sarakunan amma sun ƙi su yi magana sai dai wata maja kwakwara kusa daga wasu daga cikin su ta ce lalle an bai wa sarakunan goron gayyata ranar laraba ta makon jiya aka ce su bayyana gaban kwamiti ranar alhamis duk a makon jiya kuma daga cikin su akwai 'yan majalisar sarkin musulmi su biyar da kuma uwayen ƙasa masu yawa inda aka karanta musu ƙorafe-ƙorafe da aka ce wasu mutanen su sun yi a kansu duba da cewa an tuhume sarakunan ne akan goyon bayan jam'iyyar adawa ta pdp ya sani ne jan ta bakin jam'iyyar akan wannan batun sakataren yada labarai na jam'iyyar ta pdp hassan sabi sayan nawal ya ce a haujin su sarakuna iyayen al'umma ne ba 'yan siyasa ba amma ba za mu yi mamaki idan aka kira su domin a ci mutuncin su ba ko a musguna musu domin abin da kowa ya sani ne a sakwato tarihi ne ke kokarin maimaita kansa domin a lokacin tsofar gwamnatin da shi tambola ya gada kai ka sani ni na sani kuma al'umma sun sani akwai akwai sarakuna da yawa wayanda aka ci mutuncinsu waɗansu aka sauke su ga kujerunsu waɗansu aka canza musu wurin aiki ƙasa da inda suke mu dai a jam'iyyar pdp ba mu tunanin akwai wani sarki wanda ya yi jam'iyyar apc ko ya jam'iyyar pdp sabanin su da suke tunanin haka. Shi kuwa kakakin gwamnatin jam'iyyar APC mai mulkin Sokoto wanda shine kwamishinan yaɗa labarai Sambo Bello dan Chadi ya ce gwamnatin su mai adalci ce kuma za ta yi adalci ga kowa. Da farko ake kwamiti na gwamnati na kwamitin gwamnati na aiki ba kwamitin jam'iyya ba shi ma honorable isa sadiq a shida memba ne kawai na main kwamiti wannan sub kwamiti ne kuma daga cikin yan kwamitin ma akwai hassara kuna akwai ma'aikatan gwamnati akwai kuma ma tsohon ma'aikata don haka cewa kamar ana cin zarafin wanda ba tsara ke wasu zakuna wannan zargi ne kawai ba gaske. to amma kamar an ce an rubuta koke ne a kansu daga can yankunan da suke shugabanci suna ganin kamar an sa mutane su rubuta na don ana son a bibiye su da manuhar da ake son a cimma a kansu. to ina ganin wannan duk sauki ne kawai a dai jira kwamiti shiga ma aiki ne kuma kwamiti ina tsammanin babu shakka zai zai adalci. to amma kamar yadda suka ce majalisar mai alfarma suke musulmi ita ce ke da haƙƙin yi musu horo ko da sun yi laifi me za ka ce akan wannan. na tuntubi jami'an hulɗa da jama'a na fadar sarkin musulmi akan wannan batun sai dai ya ce ba su da masaniya a kansa don kafin wannan lokacin dai jama'a ke ganin cewa akwai tsamin dangantaka tsakanin gwamnati mai mulki yanzu a jihar sokoto da fadar sarkin musulmi abinda watakila baya rasa nasaba da kalaman da mataimakin shugaban najeriya sanata kashim shatima ya yi a wani lokaci da ya kai ziyara a sokoto kira shi gwamna akan koyaya zai yi kar ya bari baraka ya shiga tsakaninsa da senator aliyu magatakarda wa mako ya girmama sarki ya mutunta sarki Don Sultan of Sokoto is an institution not only in northern Nigeria but in the West African sub-region. Yanzu dai sarakunan da sauran jama'a sun zura idanu ganin sakamakon da kwamitin zai bayar da kuma matakin da gwamnati za ta ɗauka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.